Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna karfe biyar da minti talatin. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa shugaban ƙasa ya gana jiya da wakilan haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙwadago ETN. Za mu je jihar Maraɗi inda ake gudanar da ayyuka a asibitin da kwaro. A rahoton musamman za mu je bayani dangane da al'amarin cirani na matasa a Departement ɗin Busa. mutane 460 ne aka turo ƙeyarsu daga ƙasar algeria cikin 960 da aka bayyana a hukumance mutanen sun hada da maza 273 mata 71 da yara 110 dukansu 'yan kasar Nijar da wasu 23 'yan asalin kasashen waje. Dukan waɗannan mutane sun iso garin agadas cikin daren biyu zuwa uku ga watan wato men da ya gabata cikin wasu wato abril da, muke ciki kenan cikin wasu mayan motoci goma sha biyu kamar yadda mai kula da wannan lamari ya shaida wa wakilinmu da ke yankin agades A shi ne aka yi wata ganawa tsakanin wakilan kafafen yada labarai na Agadas da ma'aikatar Faransa mai kula da haɗarukan tafiyar bakin haure ba kan ka'ida ba. Tattaunawar ta mai da hankali kan yadda kafafen yada labarai za su kawo tasu gudunmawa wajen waye kan jama'a dangane da zuwa cirani ba kan ka'ida ba. A Tahir Amumun, daraktan ma'aikatar Faransa da Agadas, ya yi wa wakilinmu anisai Karim karin bayani. Manufar a nan ita ce a diba a gani tare da 'yan jarida domin su gudanar da ayyukan waye kan masu aniyar zuwa bakuncin haure musamman ma cikas inda ke rataye hatsarin sa da bannar da ke iya abkuwa a kai. Zaben ma'udin ya danganta ne da irin yawan bannar da aka samu ga tafiyar bakuncin haure. Abu ne da ake gani kuma ya yawaita a wanga zamanin. Ko tashi sai ya tsunduma gare shi ba tare da sanin matsalolin da zai iya fuskanta ba. Ashe ko idan 'yan jarida suka yi takatsantsan ga wayar da kan mutanen to hakikan al'umma za ta samun cikakkar masaniya da faɗakarwa mai fa'ida. Mun gano da akwai mayar da hankali sosai da 'yan jarida ke yi al'ummar ƙasa da al'ummar ƙasa da ƙasa kai har ma mahukuntan ƙasa bisa ga wannan magana ta bakuncin haure. Don haka me za a iya yi matasan Afirka su fahimta su gane kuma su yi amfano ga guje ma wannan al'amari. pour que la jeunesse africaine profite Shugabannin haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙwadago ETN sun gane jiya da shugaban ƙasa Isufu Muhammadu inda suka tattauna kan halin rayuwar al'umma, tattalin arziki da kuma na siyasa na ƙasar nan. Da kuma ganawar ta aifar Sako Muhammadu, sakatare janar na ƙungiyar ƙwadago CNT da ke cikin haɗin gwiwar na ETN, ya yi wa Gungun Muhammad ne ƙarin bayani ta wayar tarho. Mun bayyana ma shugaban ƙasa dukkan batutuwan da suka shafi bukatun ma'aikata musamman ma akan yarjejonin da aka sanya ma hannu a shekara ta 2012 da ta shekara 2016 da kuma tafiyar hawainiya da ake fuskanta ga yin biyan ma'aikata a lokaci da maganar allows ɗin da ake baiwa 'yan kwantaragi haka zalika da matsalar da makarantun boko ke fuskanta musamman ma rikicin da ake fuskanta a jami'o'i mun yi maganar cewa ana sanya siyasa a cikin ma'aikata mun kuma tattauna bisa ga matsalar da ta ɗauki hankali sosai a yanzu cewa da zancen dokar kasahin kuɗi ta shekara 2018 mun tambaye shi ya sa hannunsa da kansa domin ya ciwo kan wannan matsaloli ya auna mahimmancin batutuwan da muka masa zai umarci gwamnati ya mutunta yarjejin da aka rattaba ma hannu don a samu daidaito fannin makarantu kuma zai sanya himma don kar a yi shal ga wannan shekara. Yanzu muna cikin yanayi ne faɗakar da al'umma waye kan jama'a. Dan da zaran an ɗauki. Shugaban Yamai ya ɗauki wasu ƙudare guda biyu wato yau da watanni uku waɗanda suka haramta zirga-zirga masu tarko bayan karfe shida na marice da kuma shara wato da kuma ƙuna shara cikin birni watanni uku bayan ƙaddamar da waɗannan ƙudurai ko akwai wani tasiri abdullahi ali mummuni na mai ba da shawara na musamman da kuma mai kula da harkokin shari'a na shugaban da ta yamai ya yi ƙarin bayani. yanzu muna cikin yanayin ne faɗakar al'umma waye kan jama'a don da zaran an ɗauki doka a hukumce to ya dace a ɗauki sarari na ba da labari da faɗakarwa domin jama'a ta fahimta ta san da an yi hani ga kaza ko kaza kanan daga baya a shiga babin hukumtawa. a yanzu dai muna bisa babin waye kan al'umma wannan mataki na amaido mutane ga canza tabi'o'i da zai kawo su ga bada tasu gudunmuwa hakikan al'umma ta karbi wannan matakan masu kula da sa ido ga bin zartar da dokar su kansu an ba su horo kala-kala don su san yadda za su tunkarar jama'a me ya kamata su yi a lokacin ya hawa albarka ce ta duk wanda ke cikin ta kenan kowane a nashi bangare ya kamata ya san da ya waje ba a kansa na ya kawo tashi gudunmuwa don mu kasance 'yan ƙasa masu kishi masu kulawa wanda za a yi koyi da su ya zamanto hannu da hannu na mu girka birni mai kyauta fuskar rayuwa nyamanya An soma ayyukan gyara da kuma faraɗa asibitin da kwaro da ke jihar Maraɗi. Shugaban asibitin na da kwaro Dr. Sale Maman ya bayyana cewa idan kuma ya shi daidai ayyukan za su kammala cikin watanni hudu masu zuwa. ayyukan da ake so a yi cikin sabo shekara to cikin wannan plan d'action annuel ne na district sanitaire aka tambaya bisa ga fond commun su yarda su yi finansiyan wannan ayyukan da za a yi nan hospital kin da goro har Allah ya sa gashi yau ana nan ana egiyaji abu da ke ce ma urgence ko e an ganka an tura ka inda ya kamata to ana nan ana maka magani na gaugawa akwai abun da ke ce ma gida na medicine chef gashi nan ana nan ana yi ya kusa kariya akwai rusher su kuma bloku hudu ne sun kusa kariya akwai pave da za a sa ofital ko ina akwai gidan mai gadi akwai kuma katanga ta likita kunga ai ta yi kasa kasa akwai babbar port ta hospital da za a yi da parking duka cikin hospital kin sai a sa flower a sa itace akwai abu na ke ce ma rehabilitation Hanya ta tsakanin Yamai da Kwalo mai nisan kilomita 28 ta lalace sosai. Masu amfani da wannan hanya suna shan wahala matuka Musa Sumana magajin garin Kwalo ya yi wa Habibu Garba karin bayani. Matsalar da ke mu ita ce yadda yanayin hanyar kwalo zuwa ne ta kasance. Masu binta na fuskantar matsala sosai kuma ga ya ana ta amsar haraji na bin hanyar bayan hanyar zubi-zubi duka ko ina ta balle. Ba za ka iya yin kilomita biyu zuwa uku da ba za ka gani inda gidan ruwa suke gina ramu bisa hanyar ko kuma wasu mutane ma suna balle hanyar su yi rami da gangan wannan babbar matsala ce. Ba mu sani ba sakacin hukuma ne ko rishin ganuwar jama'a ne. a sani na dai ba wani hukunci da aka yi bisa wannan mun so a yakan don mutanen su san suna musguna ma matafiya tsakanin kwalo zuwa yamma yanayin kiwo ya kasance cikin matsala a departima ɗin cintabara da na jihar tawa a shekarar bakwai hakan ya yi tasiri kan tattalin arzikin yankin da ke rayuwa da kiwo magajin garin karamar hukumar cintabara da alhusaini hamodi ya yi wa alamin washar ƙarin bayani Bisa binciken da an yi gaskiya akwai karancin abinci ciyawar da ke akwai sauran yankuna sun kwashe sun tare cikin yankin domin kawo matsin lamba. Idan aka ɗauki misalin kalaku a yamma ne kawai ke da ciyawa daga wajen Shinnana har zuwa Imila har zuwa iyakar Tiliya ina gaya muku yawancin makiyaya ko na Nijar ko na yankin Agadas suna cikin wannan yanki. Za ku yarda da ni cewa ciyawa sai ta sami matsin lamba. Matsala ce babba ganin yawan yawan dabbobin da makiya suke da su farashi na tafiya da lafiyar dabbobi idan har dabbobi ba su da abinci dole farashi ya sauka lafiyar dabbobi na shafar farashi a cikin kasuwanni A ranar 24 ga watan Afrilu da ya gabata ne aka yi wata ganawa tsakanin ministoci da ƙwararru na ƙasashe mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yammacin Afirka sai da yawo. Mauritani, Chadi da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a kan kiwo da tsaro a birnin Abuja na tarayyar Najeriya. Manufar haɗuwar dai shine samo hanyoyin magance matsalolin da ke haddasa rikici masu alaƙa da kiwo da kuma kai da kawo na makiyaya da su cikin ƙasashen yankin. Burema Dodo, sakatare janar na ƙungiyar makiyayan Nijar ran ya yi wa mana Amadu ƙarin haske. On fe buku da Malgam, ana sa rudani sosai tsakanin sha'anin kiwo da kuma rigingimun da ke gudana a shiyar sannan kuma maganar burtali tsakanin ƙasa da ƙasa ita ma ana ganinta a matsayin wani tushen rikice-rikice an mai da hankali akwai fahimta sosai cewa kiwo ba shi kaɗai ba ne tushen rikici a yankin kenan an gano cewa dole ƙasashenmu su sanya matakai domin samar da jari dukkan makiya su samu ruwa dukkan burtala a tsare su sannan kuma ta wani bangare a tattauna tsakanin al'ummomi da ke kan iyaka kuma duk abin da za su sauƙaƙa shige da ficen dabbobi kasashe da yanki su ɗauke su. Eh, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta makarantar koyon aikin jarida iftik ta lashe kofi na kwambala tsakanin kafafen yada labarai na 2018 wadda ita ce karo na biyar. An ji kirawar ƙarshe ne tsakanin wannan ƙungiya wato da ta gidan rediyo da talabijin tenere yayin da ƙungiyar iftik ta yi mata ci ɗaya da nema. mene ne manufar shirya wannan kwambala isufu ahmadu shugaban kwamitin tsare-tsare na kwambalar ya yi wa sumana amadu ƙarin haske Tunanin shirya wannan kwamfula ta kafofin yada labaru ba wai don sanya kuɗi ko kayayyaki ba ne. Tunanin kwamfular shine na ganin ɓangaren yada labaru na Nijar tare kan kwallon kafa cikin annashuwa domin ya kamata tsakanin kafofin yada labarai a san juna kowace shekara muna gasar kashe a kowace ranar uku ga watan Mayu domin rana ce da ke zuwa daidai da ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Amfani da wannan kwamfula domin sallar 'yancin 'yan jarida. Ina shawara kai tsaye a kudaushe da Mali, Burkina da kuma Togo suna son ta kasance kwamfala ta ƙasa da kasa Tunanin kafa kungiya guda zai yiwu. Muna da gwanayen 'yan jarida da ke taka leda mun rike sunaye za a daga cikinsu a kafa kungiya domin yin kwamfala a nan Nijar. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai mu na musamman. A ƙasar Nijar matasa na karkara na kwarara zuwa manyan birane ko kuma a ƙasashe makwabta domin samun abubuwan biyan bukatunsu na yau da kullum. Bayan sun kammala ayyukan gonaki, wani al'amari da ake kira zuwa cirani na matasa na faruwa sosai a jihar Tawa. Abokin aikinmu Tanana Fude Ahmed ya tattauna da hukumomi a yankin inda ya fara da Itahi isifu mataimakin magashin garin Tamaske da ke cikin departama din Keta. Bisa ga fanni na tahiya karshen waje neman kuɗi abu ne wanda yake na da kama matasa hatsari a bar dibi wancan kun da ake samu da yanzu abu ya sake duniya ya yi ta sake ba kamar da bane saboda lokacin da kasashen waje makwatan suna lahiya lau gaskiya matasa na samu abu ana amfani kuma suna kashe nan Niger tunda mutanen mu sun yi gina ta bila-bila da kuɗin exalt to yanzu amma abin ya zama matsala ga mutane saboda wasu matasa in sun tafi ka rasa kuɗi in ka sami dala ashirin yana sa mutane suna shan kwaya suna ɗauka tabi'u wanda suke ba na ƙasar mu bane sun ɗauki al'adun makasashen waje kenan in sun zaka nan ga wannan tabi al'adun su da ƙasar waje su suke son su kawo nan kaya kenan an tahi kai baka samu ba ka shiga wata hanya can daban lala hanya ka za kuma suka ce kuwa ma dan uwarka kaga wannan bai da kyau shine muke cewa dailan kansu juvenile shi na lalata matasa saboda haka ne mu amfani shi ne yanzu duk mu gane shi ba shi kuwa sale shibo prefect department din buza cewa ya yayi harkar cirani alheri ce ga yankinsa nous sommes un département où évidemment Muna cikin gundumar da tafiyar cin rani ake yin ta sosai. Ni ina tsammanin abu ne mai kyau ga al'ummar domin suna cin ribarsa. Idan kuka zagaya cikin ƙauyukan ga za ku ga gine-gine da 'yan ranin suka yi a garuruwansu. Kuma hakika in kun gani za ku ce e tafiya cin rani na kawo amfano a cikin wannan karkara. A nau gani maimakon bayan ayyukan damana a zamna zaman kashe wando tsawon watanni bakwai ko fiye da haka ina ganin baya da wani amfani gara a je cin ranin amma kuma da zaran damana ta ba da alamu to sai a komo gida a tallafawa 'yan uwa da dangi hakikan kuma suna yin hakan a ganin ku zuwa cin ranin ba zai iya kawo cikas ba a wani lokaci eh na yarda ana iya fuskantar matsala game da hakan lokacin da muke samun tattaunawa dai da matasan kamar albarkacin nan naɗa eh, sarauta ko shagulgula dai muna jan hankalin matasan bisa ga wasu tabi'o'i masu kawo cikas a kan tafiyar cin rani kamar shan kwaya muna jan hankalin su da su kiyaye su guje ma wa'annan tabi'o'in ba laihi bane a je fiɗa amma a yi hattara kar a kimanci duk abin da aka gani a can ba tabi'a ba ce da za su iya rataya ma kansu su rike mutuncinsu al'adarsu su komo gida cikin tsanaki da cikakkar lafiya yadda za su iya mai gurbin tsohi da suka baro. Madalla masu da karshen labarin namu kenan na madaicen yau zan barku da Habibu Garba ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. A yi saurare lahiya.